ɗai har yi zuwa shida mun tsaya karshen na shida yau za mu tashi na bakwai na bakwai shine as-salatu ila al-quburi yin sallah ana fuskantar kabari ko ana fuskantar makabarta wannan haramun ne lil hadith al alifan saboda hadisin da ya riga ya gabata a ɗazu ko kuma ka ce baya kaɗan shine hadisin abi marsad al-ghanawi wanda yake sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu alaiha shine abin da yake وفيه دليل على تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النهي wannan hadisi a cikinsa akwai dalilin karra da ke nuna haramcin yin sallah ana fuskantar kabari li zahirin nahyi dan saboda shine zahirin abin da hani ke kunsa dan ya ce la tusallu ila al-quburi wa huwa ikhtiyarun nawawi wannan shine zabin wato imam an-nawawi فقال المناوي في فيض القدير شارحا للحديث إمام المناوي يا فداء تكل فيض القدير شرح جامع الصغير يا عندك شرح ونن حديثي na la tusallu ila al-qubur yace ma'anarsa ay mustaqbilina ilaiha kar ku yi sallah kuna masu fuskantan kabari a gaban ku lima fihi min at-ta'zim al-baligh saboda yin hakan ya kunshi girmamawa irin girmama wanda ta yi zurfi li'annahu min martabatil ma'budi hakan zai iya mayar da kabarin ya zanto kamar martaban wani abin bautawa idan har ya kasance ka fuskanci kabari ruku'i sujada kamar ka mayar da shi wani abin bautawa fa jama'a ya'ni hadith bi tamamihi wannan hadisi idan ka hada su gaba ɗayan sa sai ya kunshi bainan nahyi anil istighfar bi ta'zim wa ta'zim al balik hadisin sai kunshi ababai guda biyu abu na farko hani anil istighfar yayi hani dangane da wulakantarwa ko rashin bayar da daraja bi ta'zim sai da aka ce kar ka zauna a kan kabari dan dan ka zauna ka wala kan da shi to bai kamata ka wala kan da kabari ba to haka kuma ya hani wa ta'zimul balig ya hana girmamawa kuma taukura ta makura shine kai ne ka fuskanci shi da sallah kaga addinin musulunci zaka ga alwasafiyya ta dukulu fi kulli shay kasancewar addini ne wasa baka saki ta yadda baya tauye haƙƙi ba kuma a wuce gona da iri ina fatan kun fahimta ثم قال في موضع آخر فإن ذلك مكروه فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدأ في الدين ما لم يأذن به الله yace sannan imamul munawi ya faɗa a wani wurin daban a cikin littafinsa sa faizul qadir yace fa inna zalika makruhun fuskantan kabari da yin sallah makruhi ne fa in qasada insanun idan mutum ya nufata a zuciyarsa at-tabarruka bi salati a zuciyarsa ya zanto yana nufin neman tabarruki ya yi sallah yana mai fuskantar kabari dan neman tabarruki fi tilkal buqa a bigiran nan da kabarin yake yana ganin tunda wannan wurin an binnewa ne to yanzu wurin yana da wata daraja sabanin sauran wurare dan haka bari a yi sallah dan neman albarka ko darajar wannan waje in mutum ya fasu haka a zuciyarsa malaje faqad ibtada at-din ma lam ya'zam billah ya kirkiri wani abu cikin addini wanda Allah bai yi izini da shi ba wal muradu da yake fa inna zalika makruhun me yake nufi da karhanci wal muradu karahatu tanzih yake abin da yake nufi da karhanci wato yana nufin cewa karhanci na tanzi idan sun ce karhancin tanzi suna nufin idan kai babu laifi amma rashin yi shi yafi haka wani lokacin sukan ce karahatu tahrim suna nufin karhanci na haramci idan ka kuskura ka aikata lalle akwai laifi kun fahimta قال النووي إمام النووي كذا قال أصحابنا haka malamanmu na mazhabin shafi'iyya suka ce yace amma walau qila bi taharimihi li zahir al hadith lam yab'ud da za a ce haramun ne kana tsaya na wani makaruhi saboda shine zahirin hadisin to da hakan bai ne santa ba daga gaskiya daidai yake akan gaskiya wanda wannan magana ta zama daidai haramci ba karanci kun fahimta ku wa yu'khadhu min al hadisi an-nahyu an as-salati fil maqbarati za a iya tirar wani hukunci cikin wannan hadisi shine hali dangane da yin sallah a makabarta fa huwa makruhun karahata tahrim imam an-nawawi ce wannan makruhi dai karhanci na haramci ba shi halatta mutum ya sallah a makabarta wannan maganar ta kare yanzu Nasiruddin Al-Albani ne shi gaba da magana yace wa yanbaghi an yi ulama anna at-tahrim al-madhkura إنما huwa إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور وإلا فهو شرك وينبغي أن يعلم يا كما تأغاني أن التحريم المذكورة cewa da aka yi fuskantar kabari kai sallah wannan haramun ne inna ma huwa idza lam yaqsid bil istiqbal ta'zim al da wannan fa in ya zanto manufar mai yin sallafa fa ba wai manufarsa ne girma makabari ba manufarsa ne mun tabarruki amma in yi sallah yana mai fuskantar kabari a zuciyarsa girma girmama mai kabarin wa da ce in ba in dai har haka ne fa huwa shirkun to lokacin ya zama shirka da ne bambancin kamar mutum ne je makabarta ya addu'a ya zanto Allah kadai ya roka wannan ba ka da daman ka ce yayi shirka sai dai ka ce yayi bid'a yin addu'a a makabarta ka roki Allah shi kadai amma kai ta makabartan wannan ne bid'a din asalin addu'a shar'antacciya ce kai ta ya zo mai bid'a amma yayin da mai addu'a a makabarta ya zanto ya roki mai kabari to ya zo mai ya zama shirka haka yin sallah kana mai fuskantar kabari a zuciyarka dan tabarrukin wannan bigiran kake nema wannan bid'a ce kai amma idan ya zanto kayi sallah dan kana jin nauyin mai kabarin a zuciyarka ka fuskante shi kai sallah to wannan ibada kai masa shirka kai fahimta قال الشيخ علي القاري في الملقات ملا علي القاري فدا cikin littafin sa al-milqat fi sharhihi li a cikin sharhin wannan hadisi yace walau kana hadha at-ta'zim haqiqatan lil qabr wa li sahibihi la kafara al irin wannan girmamawa da aka yi wa kabari da yadda aka fuskanci shi ana sallah inda a ce irin wannan girmamawa ta kasance hakikatan lil kabari mutum yayi ta ne dan kabarin wa li sahibihi dan wanda ke cikin kabarin la kafara al mu'azzim to shi wannan mai girmama kabarin ta wannan hanya ya kafirta fa tashabbuhu bihi makruhun da haka yanka mance ce ne da abin da ba shi bane ba to ya zama karhanci ma'ana ko da wani farka ba girmama mai kabarin ba amma idan an ganka a wurin a ga mai yi kuma dan mai kabarin kun yi kamance ne da juna yanzu abin da ya bambanta ku shine ne niyyati innamal a'mal to shi abin da yayi na girma mai kabari da ya fuskance shi na sallah shirka ne kai ko a ka ba wannan amma dan tabarruki to wannan bid'a ne dan kai tashabbuhi da kafirci yin tashabbuhi da kafirci kuma ya zama haram ko da yin ne da kafiri baya mai shi da kafiri to amma yin ne da kafiri yana sa ka fada cikin mai cikin ramin haramun ya za ka ce kafirci kan mutum ya kake gaggawa a kan sauyi da mutum ya da kafiri ba ya zama kafiri sai dai a ce ya aikata haramun ya aikata kabira daga cikin kabata saboda kana hukunta mutum ne da abin da ke zuci me yawa jahilci yasa ya kamata tana da kafiri me yawa kaza kaza da sauransu a zuciyarsa dai ba yana itikadin wannan kafircin bane ba shi yayi ne kawai haka yana ganin yayi ne kai shiga irin mutanen zamani ko irin shigar da tura ta kawo ba ka sa mutum ya kafirta an gane ku mala ce fa tashabbuhu bihi makruhun kun ka fahimta maganganun malamai sai ce yin kamantacce ne da mai kafirci ya zo mai makruhun wa yanbaghi an yakuna karahata tahrim kuma lalle ya kamata ya zanto karhanci ne da ke fa'idantar da haramci wa fi ma'anahu bal aula minhu al-jinazatu al-mawdu'atu mulla al-qari ce wa fi ma'anahu zai shiga cikin ma'anar abinda muka faɗa baya bal aula minhu bari ma ya fi tantance shiga me aljinazatul mawdu'at lokacin sallah azhar yayi da kuma gawa za a yi mata sallah me ya kamata ku fara yi azhar ko sallah gawa azhar saboda me ita farka farilla ce ta yi ni inna salata kuma kana lal mu'minina kitabun mawdu'a cikin lokacin ta yana wucewa wannan ko lokacin ta in ba wannan lokuta ba da ta kai da babu wani abu na saboda haka za a yi yin an gane ku dan sai yanzu azhar za a fara to bisa da kuskure sai kuka ɗauki gawar wannan sai kuka ajiye a daidai inda alƙiblar ku take kuna mai sallatan azhar to wannan ma makaruhi ne karhanci na haram kun bai tona da kyau shine aljinazatul mawdu'atu gawa da za a dauka a ajiye a gaban masu sallata sai malam mula al-qari ce wa huwa min maktuli bihi ahlu makka wannan yana cikin abin da aka jarrabu mutanen makka da wannan bala'i wannan tun ba a lokacin sai ke wannan magana to a yau ma ka je kakan samu da matsala ko da ke sun malamai suna da fadakarwa kun san galibi da makka da madina idan aka ce mutum ya mutu ba inda ake masa sallah sai an zo masallacin annabi yana madina ne yana makka ne sai an zo ka'aba to galibi za a kawo ga wuki da yawa lokacin sallah yayi sai a je a tule shi cikin ka'aba sannan wani a gama sallah azhar zuwa ya sallah kaga dole ne dai an fuskanci su ana sallah amma fa a bar su a wajen bayan masallaci in an gama azhar a shigo da su ko an gama sallah farilla a shigo da su shine ce wa huwa min maqtul bihi ahlu makkah haythu yad'una al-janazata inda al-ka'aba tunda suke daukan gawa su sa a wurin a kudda da dakin ka'aba thumma yastaqbiluna ilaiha sannan su fuskance ta suna masu sallan farilla to yin hakan shi ma ya zama makaruhi karahata ne ta tahrim dan ya ce wa su ma'ana bal aula min na'am ba wani bambanci ko yi ba ko yaushe ba dai kana bayan liman ba an riga an gama na takwas asalatu salatu indaha walau bidun istiqlal a kan gurin mun ce fuskantar makafarta ana yin sallah mun gama da shi to yanzu kuma yin sallah ha a wurin makabarta walau bidun istiqbalin ko da mutum bai fuskanci kabari ba yin sallah a wurin da kabari din yake shi kansa haramun ne wa fihi ahadith a cikin haka akwai hadisai al-awwalu an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام an karɓo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ardu kulluha masjidun kasa gaba ɗayanta wurin yin sallah ne ma'ana ya halatta kai sallah a kowane yanki na kasa illa al-maqbarata sai kuma makabarta wannan ba shi halatta wal hammam sai kuma bandaki wannan ba shi halatta kai sallah ciki kun fahimta ko na'am kai hakuri za mu zo kansa kai hakuri za mu zo kansa yawanci idan an shiga farkon babu ku dina gaggawar tambaya dan abin da zaka tambaya sai ga yazo cikin karatu kun fahimta ko yanzu wannan hadisi na nuna kasa ko ina wani yin sallah ne sai wurare nawa biyu al-makbara makabarta kenan wal hammam an gane ku wannan hadisi akhrajahu ashabu sunan al-arba'a illa an-nasa'i wato abu dawud tirmidhi ibn majah sun rawaito in banda nasa'i wa hadithun sun su cikin malaman hadisi bi sanadin sahihin ala kasu shaykhain da hadisi inda ta ce bisa ga sanadin bukhari da muslim kama qala hakimi hakim wa wafaqahu az-zahabi kamar yadda imam al hakim ya fada zahabi kuma ya muwafaqa da si kan haka wa illa bil irsali amma waɗansu sun illanta hadisin sun ce akwai irsal a cikin hadisin wato hadisi ne mursal wa laysa bi shay'in wannan illantawa da suka albani ce ba komai bace ba saboda su ne suka fahimci akwai isali amma hakikanin sa hadisi ne muttasil ba ba mursali bane ba walau walau sullima bihi in ma da mun sallama cewa hadisi ne mursal yace fa karja min tariqin ukhra salimatin min al-irsal hadisin ya zo ta hanyar daban wanda ita babu irsali a ciki to bana tana hanyar da suke dawon irsali din ma babu shi ba wa hiya ala kadda muslim ita hanyar da ya zo sabuwa wadda babu irsali a cikin dan to ita kuma akan sharadin muslim take da haka hadisi ne da ingantacce wa qad fassaltu al fi zalika fi samar al-mustafa mustafa fi fiqh as-sunnah wal kitab wato duniya labirari da musulunci ta yi man hasara ran wannan littafin albani wannan littafin da suna as-samar al-mustafa fi fiqh as-sunnah wal kitab amma a cikin zirga ta hijira daga Damascus zuwa Amman daga Amman zuwa ina ne littafin ya fata ba samu an buga shi fito ba kalmar ta wannan bayani a can cikin wannan littafin gashi na ba da rafanin da babu shi الثاني حديث نبي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور hadisin anas annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani anis salatu bainal qubur dangane da yin sallah bainal qubur tsakanin kaburbura kaga ko da baka fuskanci kabarin ba rawahu al-bazzar imam al-bazzar ya rawaito shi min turuqin anas ta hanyoyi daban-daban daga anas dan malik قال الهيثمي في المجمع إمام الهيثمي يا فدا أتكم مجمع الزوائد ورجاله رجال الزيت رجال الساء ومزاجا حديثا رجال الصحيح دكان سو مزاجين نين دا حديثي قلت ورواه ابن الأعرابي في موجمه ابن الأعرابي من يمزن أكام الجنبايا ابن الأعرابي يرويت وانا حديثي سكم موجم قلسا malaman hadisi sukan ce wa littafi mu'jam tsari ne na littafin hadisi daban wanda salon mawallafi idan yana da malamai daya biyu uku hudu biyar shida wanda biyu ya koyi ilimin hadisi a wurin to sai ya fara da malam wani ya kawo duk hadisan da ya taba koya wajensa ya rubuce su sannan na gaba malam wane sannan mai bi masa malam wane ba ruwan shi da yin tsarin babin fikihu a ce a wato hadisan wanka hadisan sallah hadisan kiran sallah hadisan wasu ce ba ruwansa hadisan da duk ya taba ji wajen malam wani sai ya kawo su gaba daya sannan kuma ya ci gaba to duk irin littafin da aka wallafa shi a wannan ana kiransa mai al-mu'jam a wurin malaman hadisi gaga yare ne duk jin larabci ba za ta san me yake nufi da mu'jam ba tunda yare ne sai in ka san yaran malaman hadisi faɗa cikin maujam dinsa والطبراني في الأوسط هكا إمام الطبراني يفدع تكين الموجم الأوسط ناشي والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وزادوا waɗannan na ƙarfe sun yi daɗe cikin kalmar hadisin da aka ce na an salatu bain al-quburi sai suka ce alal janaizi sai suka nuna wato yayi hani dangane da yin sallah a makabarta wato alal jana'izi sallan gawawoki kun fahimta ma'ana gawa ba za a shiga cikin makabarta a yi masa sallah ba kuma sannan abin ne ta dole a wata za a yi asadis wannan matsalan ba ita muke kai wa wani riga mun tun ba idan ba kuma ta ba asadis an ibn umara an annabi sallallahu alaihi wa sallam qal ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura hadisi na uku daga abdullahi dan umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu fi buyutikum min salatikum ku sanya wani bangare na sallolinku a gidajenku abinda ake nufi sallar nafila domin farilla dole sai ka je jam'i masallaci amma sallar nafila yana da kyau mutum ya yi ta a gida wala tattakhizuha quburan kar ku riki gidajen ku su zanto tamfar kabari me yake nufi ku riki su tamfar kabari ta yadda ba a sallah wannan hadisi akhrajahu al-bukhari wa muslim wa ahmad bukhari da muslim da ahmad an rabi wa hadisi na hudu a cikin wannan mas'ala an abi hurairah qala قال رسول الله صلى الله عليه لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ fihi suratul bakara hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taj'alu buyutakum maqabira kar ku mayar da gidajen ku su zanto tamfar makabarta inna shaytana yanfiru min albayt alladhi tuqra'u fihi suratul bakara shaytan na guduwa daga gidan da ake karanta suratul baqara cikin sa ko daga dakin da ake karanta suratul bakara a cikin sa hadisi ya karajahu muslim wa qad tarjama al-bukhari lil hadisi na uku da muka kawo imam bukhari ya yi masa babi bi kaulihi da faɗinsa cewa babu karahiyyati salati fil maqabir babu karahiyyati salati fil maqabir babin da yake magana kan karahancin yin sallah a makabarta ko da baka fuskanci kabari ba sai kawo cikin wannan babin hadisin da ya wuce baya ija'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhudhuha quburan wa bayyana wajen dhalika hafizu fi sharhihi imam hafiz ibn hajar al-asqalani lokacin da ya zo sharhin hadisin sai ya bayyana wata manufa ta sa bukari ya wannan babu ya kawo hadisi menene alaka tsakanin matashiyar da babin ke magana akai da hadisin sai ya bayyana haka fi sharhi da ya sharhin hadisin fa qala ma muktasarhu ya fada da maganar da takaitacce ta ita ce kamar haka yace istanbata min qawlihi fil hadisi la tattakhiduha quburan أن القبور ليست بمحل للعبادة يتي استنبط من قوله في الحديث إمام البخاري كما يا كالته wani hukunci a cikin wannan hadisi daga faɗin annabi da yace la tatakhuzuha quburan sai bukhari ya kalato cewa annal qubur laysat bi mahallin lil ibada